cet avion pendant quelques secondes et puis on redécolle. J'ai dit comme d'hab, Peace out. magana Washington DC. barkanku da wannan lokaci da fatan an Mahmud ne tare da Hadiza Kyari muka sake dawowa a cikin shirinmu na karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi. Wato takwas da rabi kenan agogon Ghana. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a jamhuriyar Nijar wata kotu a birnin Difa ta bayyana matsayinta game da shari'ar da ake tsakanin ɗan takarar jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki Bazum Muhammad wanda ɗaya gefen wasu mukarraban jam'iyyun hamayya waɗanda ke zarginsa da mallakar jabin takardar shaidar zama ɗan ƙasa. sannan najeriya za ku ji yadda taron zauren da muryar amurka ta shirya kan matsalar barace-barace da cin zarafin mata a jihar kaduna ya kaya kamar almajirai akwai wasu da muka san cewa sun riga sun girma to akwai wani program da aka shirya musu wanda za a yi musu kamar zance kamar karatun gaggawa saboda su samu su kai daidai wannan lokacin da za a kai su irin classes idan muka leka jihar plateau kuwa za ku je da ma'aikata suka yi wata zanga-zangar lumana kan rashin biyan su albashi mafi karanci baya ga haka za mu kawo muku rahoto na musamman to amma fa sai mun sha labaran duniya tukuna jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya dr anthony fauci babban masani a fannin cututtuka masu yaduwa na amurka zai gana ta yanar gizo a yau alhamis da zababben shugaban kasa joe biden game da ƙara adadin masu kamuwa da cutar covid-19 a ƙasar tare da duba yiwuwar fara yin allurar rigakafi ga miliyoyin amurkawa fauci daraktan cibiyar da ke yaƙi da cututtuka masu yaduwa ya kasance jagora kan matakan da gwamnati ke ɗauka wajen yaƙi da annobar amma mummunan gargaɗin da ya yi game da illolin cutar daga ƙarshe ya sa sun yi hannun riga da shugaba donald trump wanda ya jingine shi a gefe ya koma fifita ra'ayoyi masana kiwon lafiya da ke nuna alamun samun nasara a yaƙi da cutar gabanin zaben ƙasa da aka yi a watan da ya gabata wanda ake hasashen biden ya da trump bayan da rundunar 'yan sanda ta ƙasa da ƙasa wato interpol ta cafke abdulrashid maina a ƙasar nijar a ranar 30 ga watan nuwamba 'Yan sanda sun tusa ƙeyarsa inda suka kawo shi Abuja babban birnin tarayyar Najeriya. Cikin wata sanarwa da hedkwatar 'yan sandan Najeriya ta fitar dauke da sa hannun kakakinta Frank ba wacce ta aiko wa VOA ta nuna cewa a ƙarshen makon jiya ne dandana ta Interpol da kuma 'yan sandan Niger suka cafke shi a ƙasar ta Niger inda aka kawo shi cikin wani jirgi na 'yan sanda In za a iya tunawa shi dai Abdulrashid Maina na fuskantar shari'ar da ke zarginsa da wawure kudaden 'yan fansho lokacin da ya jagoranci wani kwamitin aiki da cikawa na shugaban ƙasa kan fansho. A baya dai wata babbar kotu ta ba da belinsa wanda daga bisani ya tsere lamarin da ya sa kotun ta tsare sanata Ali Ndume wanda ya tsaya masa akan ba da belinsa. Rundunar 'yan sandan ya ce yanzu dai Abdulrashid Maina zai ci gaba da fuskantar shari'a To labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. An kama Jimmy Lai fitaccen attajirin nan mai kafar yada labarai da ke fafatakar kare makaɗiya a Hong Kong inda ake tumarsa da laifin yin damfara. Lai mai shekara 73 ya bayyana a gaban kotun Hong Kong a ranar Alhamis tare da wasu shugabannin kamfaninsa na Next Digital su biyu inda ake zargin shi da laifin karya ka'idojin yarjejeniyar hayar ofishinsa an dai hana shi beli kuma an ɗage ƙarar zuwa watan afrilu mai zuwa a watan agusta an taɓa kama lai a gidansa inda aka tuhume shi da laifin haɗa baki da wata ƙasar waje a ƙarƙashin sabuwar dokar tsaron ƙasa da china ta sanya wa yankin na hong kong sa'o'i bayan an kama shi jami'an 'yan sanda sama da ɗari suka kai samami a hedkwatar kamfanin lai wanda ke buga jaridar apple day jaridar ta yada samaman kai tsaye ta shafinta na yanar gizonta inda ta nuna jami'ai suna bincike a cikin ɗakin labarai yayin da aka shige da lai ta ɗakin labaran sanye da anko a hannunsa kamfanin twitter ya tsauraran ka'idojin yin amfani da shafinsa inda ya haramta yin amfani da kalamai da ke muzanta mutane saboda launin su ko ƙabilu ko ƙasar da suka fito A ranar Laraba, kamfanin na sada zumunta ya sanar da sabunta ka'idojin nasa Kamfanin na Twitter ya ce daga yanzu zai rika cire duk wani sakonnin batanci da masu amfani da shi ke bayarwa. Sannan kuma za su yi kokarin gano abubuwan da suka saba wa manufofin kamfanin inda ya ce za su iya dakatar da waɗanda suka karya dokar. Waɗannan ƙa'idoji na daga cikin sabbin matakan da kamfanin na Twitter ya ɗauka don magance matsalar masu wallafa kalaman batanci a dandalin. A watan Maris, kamfanin ya hana sanya sakonnin Twitter da ke nuna kalaman ɓatanci kan shekaru, na kasa ko cuta. Sannan a shekarar 2019 an dakatar da sanya sakonnin da ke nuna batanci ga wani addini ko kuma nuna wariya. Bagai da Hadiza Kyari wacce ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. a jamhuriyar Nijar a yau Alhamis wata kotu a birnin Difa ta bayyana matsayinta game da shari'ar da ke tsakanin ɗan takarar jami'ar PNDS tarayya mai mulki Bazum Muhammad wanda ɗaya gefen wasu mukarraban jam'iyyun hamayya da ke zarginsa da mallakar jabin takardar shaidar zama ɗan ƙasa. Wakilin muryar Amurka a Yamai Sulaiman Barma ya yi kuma da ƙarin bayani. a tsakiyar watan jiya ne wasu makarraban jam'iyyun hamayya a ƙarƙashin jagorancin tahar muhammad ciku suka kalubalanci ɗan takarar jam'iyyar pnds tarayya basun muhammad a kotun difa saboda sarkin sa da amfani da jabin takardar shaidar sama ɗan ƙasa sai dai a zaman kotun na wannan alhamis alkali ya yi watsi da wannan ƙara to kome masu korafi ke cewa game da wannan hukunci ga abinda da tahar muhammad ciku ya ce min a hirarmu da shi ta waya ce mu ba mu da kalite ba mu cancanci mu yi mu yi karan ba kuma ya ce ba mu da riba riba na kai tsaye muna nan muna tunani yadda za a yi da mu da lauyoyin mu za mu samu abin nan da za mu yi tun da mu abin da muke nema dama a yi jijima busan fon ne ba san ba ka jijima busan fon wannan yanzu da mun kare shawara da lauyoyin mu za mu yi a duk abin da ya kamata mu yi kakakin dan takarar jam'iyyar pendes tarayya mamba a kwamitin yakin zaben bazum muhammad wato waziri idrisa na cewa mu dama mun sani wannan kara ce wadda ba ta zuwa ko ina barazana ce ta mutanen da ke so dai a sa musu projecteur don a gansu operation ce ta communication nan niger akwai wata doka ta shekara 1961 ta zamanto ita ce lokacin nan take zancen takardu na wane ne dan kasa wane ne ba dan kasa ba a wannan lokaci an ka ce to 1961 duk wanda a wannan lokaci ya aihu niger shi dan kasa ne cikakke wanda ake ce ma eh, wanda ake ce ma nationalité d'origine sai après ne can shekara tara wata doka ta zo ita kuma ta zamanto kamar cikin wanga dokar ce ta continue donc wannan zance da suke yi hurji ne na musa wanda ba shi da wata base legal wagga decision da tribunal ta yi kuma daidai ne ta yi hukumci parce que kasa ta mummuna da jujuwa inda sun kasan aikin su kuma sun duba sun gani babu base legal kuma ba su da kalite na su wannan a eh, taka da suka yi can a tribunal na difa sai dai da alama tsugunne ta kare ba domin rahotanni sun ce dan takarar zaben shugaban kasa a karkashin inuwar jam'iyyar njn halal ta bangaren adawa wato abdulkadiri umar alfa ya shigar da kara a kotun tsarin mulkin kasa da nufin kalubalantar takardar shaidar zama dan kasa wacce dan takarar jam'iyyar pnds bazum muhammad ya gabatar wa kotun a yayin da take aikin tantance 'yan takarar da suka cancanci shiga zaben shugaban kasa na ranar 27 ga watan Disamba. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To a yau ne muryar Amurka ta shirya wani taron zaure a jihar Kaduna inda aka gayyato masu ruwa da tsaki domin yin dubi kan matsalolin barace-barace da kuma cin zarafin mata musamman abin da ya shafi fyaɗe matsalolin da suka zama ruwan dare a wasu sassan Najeriya. Taron da ya samu halartar makaddashiyar gwamnan jihar ta Kaduna Dr. Hadiza Sabo Balarabe kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilin Isa Lawal Ikara ya aiko mana. mukaddashiyar gwamnan jihar kaduna dr hadiza sabo balarabe wadda ke jawabi a wurin taron zauren muryar amurka a jihar kaduna akan almajiranci da fyaɗe ta ce gwamnati na ɗaukar dukkanin matakai domin magance irin waɗannan matsaloli a yanzu haka akwai task force da yake aiki saboda duk ɗa ko ɗa da aka kama ana talla za mu ɗauke shi daga wannan titin sannan za mu kama iyayen a yanzu haka a kaduna shekara goma sha biyu na ilimi fa kyauta ne to me yasa iyaye ba za mu kai ƴaƴanmu makarantu ba akwai makarantun kamar almajirai akwai wasu da muka san cewa sun riga sun girma so akwai wani program da aka shirya musu wanda za a yi musu kamar zan ce kamar karatun gaggawa saboda su samu su kai daidai wannan lokacin da za a kai su irin classes ɗinsu tun farko dai sai da babbar editar sashen hausa ta muryar amurka grace alheri abdu ta yi bayani akan makasudin wannan taro lokaci ya yi da za mu taro mu yi musayar mu yau mu ga yaya ne ɗaiɗaikun mutane ba gwamnati kaɗai ba za a iya haɗa hannu domin cimma wannan burin domin gode da muka samu kasancewa a wannan zaure ku da kuke bakinmu ku ne kuma kuke dogara gare su kamar yadda muka ce gwamnati ba za ta iya yi ita kaɗai ba bakasurin taron mu kenan a wannan. Farfesa Hawa Yusuf ta jami'ar jihar Kaduna wato kasu ita ce ta gabatar da mukala a wurin wannan taro. Babban abin da ya kamata a yi shine a tantance yaran nan a gani an ne almajirai wa an ne 'yan bara. 'Yan bara a binciko iyayensu a cikin garin nan a masa hukuncin da ya dace almajirai kuma a kai su inda gwamnatin ta riga ta tanada su ci gaba da karatu bangaren fiyade kuma shi ma wani annoba ne wanda yake ci mana tuwo a kwariya an waye gari ku bana fiyade ɗaya. yan uwa wa'anda aka amince da su suna fiyaden 'ya'yanmu to babban matsalan wannan abun wanda yake kuma ya sa dakile shi yake da wuya shi ne saboda rufa-rufan da muke yi a tsakankaninmu. Hajiya Hafsat Muhammad Baba ita ce kwamishiniyar mata da walwalar al'umma ta jihar Kaduna kuma ta ce tana da saƙo. Na san mutane suna saurara gidan rediyo na Voice of America duk wani wanda ke da ruwa da tsaki a jihar Kaduna ko shi mai sarauta ne ko shi malamin addini ne ko jami'in gwamnati ne ko jami'an tsaro ne to kowa yana da gudunmuwar da zai bayar kuma yau Allah ya sa duk an taro 'yan mutane da na lissafa domin wanda dai yake da wani korafi ko yake da wani gani abin da yake so sami shirya bai ji daɗi ba to duk mun taru a nan wurin jami'an gwamnati duk suna nan domin su yi bayani kuma idan akwai shawara mun karɓi shawarwarin mutane kuma in Allah ya da za mu yi aiki da ita. Taron zauren muryar Amurka na jihar Kaduna dai ya samu halartar kungiyoyi daban-daban. Sunana Rabi Salisu Ibrahim shugabar cibiyar Arida Relief Foundation kungiyar da take tallafawa mata yara da gajiyayyu musamman wanda aka ci jarafin su. Na ga ga 'yan sanda a zaune a guri ga ma'aikatar shari'a ga mataimakiyar gwamna da kuma masu ruwa da tsaki a abin da ya shafi shari'a da hukunta masu laifi sai na ga kaman kawai an kawo ma mai jin yunwa abinci ne a gaban shi kuma ana nima a hana shi ya ci dalilin da ya sa kenan na yi jotin abubuwa masu dama kuma hanyoyi ne da mafita yadda za a shawo kan al'amarin fyaɗe. sunana wani sulaiman idris mai zube shugaban kungiyar alarammomi masu makarantun tsangayu na ƙasa reshen jihar kaduna to sakonmu ga al'umma muna so kullum in za su yi adalci a fahimci kowane bangare kuma in za a yi mutum dangane da abin da ya shafi abin da yake kai to a neme shi a tattauna da shi shi ya san gidan shi shi ya san abin da yake mishi ciwo sai ba da shawarwari wanda kuma za a iya samun mafita wanda kuma za a samu nasara insha Allah rabi. To ko yaya mahalarta wannan taron zauren muryar Amurka na jihar Kaduna suka ji? To suna miya da gabakar goma Kaduna kuma ni ne shugaban kungiyar muryar talaka na kasar rashin jihar Kaduna. To sakon mu shine na cewa gaskiya mu talaka duk wafin ci wannan fadin da ake zaga cewa ayyan mu ake ma. Da haka mu ƙara kira musamman ga ita gwamnati ta zo ko wakilan su cewa kamar ake shiga polio ana shiga gida-gida lungu-lungu. To muna son gwamnati ta rika shiga gida-gida da lungu-lungu ta rika nuna ma 'ya'ya musamman kanin yara illa ta rika jin tsoro. Sunana Khadija Sa'ad kuma ni ce shugaban kungiyar babbar mace counseling services. alhamdulillah taro ya yi kyau saboda irin waɗannan matsaloli abubuwa ne da ya kamata ya zama ana fitowa da su kuma ana tattaunawa a kai domin sai da irin maganganu haka sannan za a samu maslaha abubuwan da ke dama a sunana rabu abdullahi sarkin sabon layi kurmin mashi gaskiya alhamdulillah wannan taro ya ba da fa'ida gaba ɗaya ga al'umman jihar kaduna da ma ƙasa baki ɗaya domin taro ne aka tattauna al'amuran da suke damun al'umman wannan ƙasa dangane da maganar fyaɗe da kuma ah, cin zarafin 'ya'ya mata har da ma maza. isa lawal ikara murar Amurka daga Kaduna a Najeriya. ta gaida Isa Lawal Ikara yanzu kuma bari mu leƙa jihar Plateau. Inda ma'aikata a jihar suka gudanar da zanga-zangar lumana kan rashin cika alkawarin biyan su albashi mafi karanci da gwamnati ta yi yayin da hukumomi a nasu bangaren suke cewa sun kafa wani kwamiti wanda ke nazari kan yadda za a biya wa ma'aikatan bukatunsu. Daga Jos ga rahoton da Zainab Babaji ta aiko mana. Daukacin ma'aikatan ƙananan hukumomin jihar Filato goma sha bakwai ne da suka hada da ma'aikatan lafiya, malaman makarantu, ungozoma da masu jinya suka sanya baƙaƙen tufafi suna kuma rike da kwalaye da ke cewa kawo ƙarshen rabin albashi. Albashinmu ba zai sayi buhun shinkafa ba, mun gaji da karɓar rabin albashi tun shekaru tara. Mr. Peter Davo Pam shi ne shugaban ma'aikatan lafiya a ƙaramar hukumar Jasta Arewa. A yaudare mu tun 2012, wannan gwamnati ta zo lokacin ta same mu muna yajin aiki ta roke mu ta ce ku dawo me ne damuwanku in full salary ne za mu baku amma sun yi sun yi kokari sun biya no work no pay 18000 shuru an sa issue na 30000 which an biya other states sai mu a local government ana sake ce mana mu yi hakuri mu yi hakuri hakuri na za mu ci ita ko rejoice adams da ke aiki a karamar hukumar jos ta gabas ta ce sun gaji da murdiya da gwamnati ke yi musu gaskiya murdiya ya yawa cuta ya yi yawa rashin gaskiya ya yawa cin amana ya yi yawa gwamnati yin a hankali da karamin murya ba a ji mu ba shi ya samu fita yau kuna ga zanga-zanga ne zai biya muku bukata zai iya biya mana bukata protest din mun fita mun dan nuna haka mutane ma za su gan abin da ke tafiya wai su state ma za su gani shi shugaban kasan ma zai gani yan house of assembly da su ne suka yi wannan law za su gan abin da ke tafiya a bangaren malaman makarantun firamare kuwa madam elizabeth bitrus da ke zama mataimakiyar shugaban kungiyar malamai a jos ta arewa ta ce haƙƙinsu suke nema a shekara tara da suka wuce an ba da 18,000 minimum wage ba a bamu ba so wannan ya zo kuma gwamnati tana cewa ba su da kudi ba mu gane ba kudin kan teachers ne in ya zo kan teacher ne ba kudi gwamnati ta bamu mu. Idan har gwamnati ta ce ba da kuɗi akwai wani matakin da za ku ɗauka ne? Yaya gwamnati za ta ce bata da kuɗi mun sani gwamnati tana da kuɗi mun dinga fita kenan kowa zai ji jiki a hanyar nan. A bangaren gwamnati kuwa shugaban karamar hukumar Jos ta Arewa Shehu Bala Usman ya ce suna kan tattaunawa da kungiyar kwadago. Tun da abin ya riga ya zama doka da mu da shugabannin ƙananan hukumomi da kungiyar kwadago a yanzu magana da nake miki an kafa kwamiti kwamiti wato technical committee Mm. na duba shin cewa nawa ne ake samu ya za a yi wani irin kuɗi za a iya kakarowa nan da nan in za a iya biya a biya kuma a san nawa ne za a biya kasance dai an samu fahimta a juna gaba da mm. amma dai muna ba su hakuri cewa su yi hakuri a dan duba wannan abu a gani domin a tabbatar da cewa abin da ake nema za a iya samu kuma za a iya biya a baya dai zanga-zangar lumana irin wannan kan rikide zame na tashin hankali in har gwamnati bata ɗauki matakan gaggawa na sasantawa ba zainab babaji muryar Amurka daga Jos a Nigeria. To wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mita 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a kodiyoshi muna nan a mu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma bari mu dan shakata da wannan waka. dai maganar ta zo. sai rahotonmu na musamman wanda Ibrahim Abdulaziz zai gabatar. Yanzu haka kisan gillar da aka yi wa manoma fiye da arba'in a zabar mari da ke jihar Borno ya sake bude sabon babi a matsalar tsaron Najeriya. Kawo yanzu tuni kungiyar Boko Haram ta ɗauki alhakin kisar gillar a wani faifayen bidiyo da ta fitar. Sakamakon wannan abun da ya faru da masu kwarkwacewar haka tsaro ya sa 'yan majalisar ƙasa kira ga shugaba muhammadu buhari da islami shugabannin hukumin tsaron kasar to ya koya masana tsaro ke kallon wannan kira a yanzu wannan ita ce tambayar da ne wa wannan tsohon kwamishinan yan sanda. Eh, da farko suna na dcp usman modu busube retired ritaya a alal hakika ni ban ga laifin service chiefs ba akan cewa wai ba sun gasa ni a ra'ayina ba su gasa ba dalili kuwa akwai sponsors na boko haram a cikin manyanmu na najeriya ne kaman in ka tuna akwai waɗanda aka kama su a united arab emirates wanda har an yi sentence nasu sannan kuma me yasa ba za a ba da umarni wanda ya kasance idan har suka shiga wannan cikin dajin nan a murkushe su a kashe su sai kuma a nuna tunda an riga an samu information akan cewa ga inda suke ga inda suke ga inda suka raba kawunan su bangaren shekau da bangaren Muhammad Nur da bangaren sauransu. Tunda an san wayannan wuraren kuma ga suna a cikin Najeriya din suke. Su kawo su zo su kawo hari su yi attack su sake komawa base nasu ko su sake kawo attack su shiga wani kasa ko zuwa Niger. Tunda wannan kasashen nan da kaman Chadi, Niger da Najeriya nan an hada kawuna da Cameroon. Ni ban ga abin da ya kasance sun gasa ba. Sannan a daina ba 'yan Boko Haram cewa wai an je an yi training nasu an yi pardoning dinsu a ba su certificate su koma zuwa cikin mutanensu su masu laifi ne sun kakkashe mutane bai kamata a yi musu haka ba ya kamata a hukunta su a yadda wasu kasashe idan sun kama criminals ana hukunta su a hukunta su amma ni ban ga wani a ce cewa service chief sun kasa ba idan wasu mu aka kawo ba wani abin da za su yi dama ba su da kudi sun sun zo za su nemi hanyar da za su yi su sace kudi kuma ba abin da za su yi so saboda haka 'yan majalisun mu na dattawa ya kamata su zauna su yi nazari mai kyau su yi tunani mai kyau kamar dcp usman shima umar dan kano tsohon mukaddashin shugaban kungiyar 'yan jarida ta nuj a jihar adamawa arewa maso gabashin najeriya ya ce lokaci yayi da shugaba buhari zai sallame shugabannin hukumin tsaro da ke kai domin a baiwa wasu damar gwada nasu basira. Eh to a gaskiya fi sabilillahi wannan matsala ce da ta takici takicin saboda ya kai shekara ɗaya da wani abu ana kiran mai girma shugaban ƙasa da ya canza waɗannan shugabannin hafsoshi na sojoji na ƙasa saboda abin da 'yan najeriya suke hange shi ne eh, an gaji da cewa gafara sa ba ga ƙaho ba sun yi ta kawo dalilin ba kayan aiki aiki kuma muna ta gani eh, sanatoci suna ta approving budget ana ta kasayen kayan aiki amma har yanzu ba wani canji so gaskiya bisa lahi ni kaina a matsayina na Najeriya ina goyon bayan wannan abu saboda su amma magani shugaba Muhammadu Buhari ya ba su kan cewa su tabbatar aiki da cikawa haba shekara goma fa shekara goma aiko a menene ba wasa bane an dade ana ta wannan abu saboda haka ai daga nan za a gane cewa akwai lauje cikin naɗi saboda zarge-zarge suna nan da yawa da ake ta kasuwanci da sunan wannan abu so don haka ya kamata in an canza ai za a gane ai ci yasa ake samun matsala idan wani nan ya zo ya nashi sai a ba wani ma a ga kamun luddan shi daga nan akwai matsaloli za su kana ganin to umarnin da shi shugaba Muhammadu Buhari ya bada biyo bayan wannan kisa da aka yi na zabarmari kana ganin kan cewa su ba abin da za ba inda za a je gaskiya ni ban ga alamun wata rawa za ta canza ba duk da yake kidin ya canza saboda ai ya dade yana bada irin wannan sai dai a taba mutane hakuri a ce eh, wai wai su kai musu hari amma ba su zuwa so saboda haka wannan lokaci ne ya kamata waɗannan mutanen sun yi ƙoƙarin su mun gode musu da ƙoƙarin da suka yi a kawo su sabbi su kuma mu gana su taka rawai daga nan ne za a fahimci inda ƙasar nan take saboda wannan abun yanda yake ta faru wannan yana ta shigowa local government local government jihohi jihohi yanzu zai ci gaba zai zo kame mu ɗaya har su da suke cikin abuja zai same su wannan taɓarɓarewar tsaro ya sa wasu ke ganin dole ne a sami gudumar sojojin haya na kasashen waje ko kuma a gayyato 'yan sa kai na maharba da 'yan vigilante gwamnati da ma 'yan civilian jtf to koshin akwai rawar da su 'yan sa kan za su taka gani yadda lamura ke kara taɓarɓarewa idris sarki da ke zama sakataren shugaban maharban najeriya babu gombi ya ce ai su kofar su abu da take tuna dama ai suna taimakawa to malai ya kare a hakikanin gaskiya yin hakan zai haifar da dama ido inda har za a yi tafiya tare da kungiyoyin sa kai musamman maharba da civilian jtf da vigilante wajen samar da tsaro a kasar nan ganin cewa yadda harka ta garkuwa da mutane ke kara kamari a arewacin kasan nan gaskiya abun sai dai addu'a amma insha allahu muna iya mu domin mu taimaka ganin cewa an samar da tsaro ingantacciya a arewacin kasar nan sannan kuma gaskiya kungiyoyin sa kai musamman tamu professional hunters a shirye muke ba dare ba rana ko da yaushe aka bukaci a yi tafiya da mu muna shirye domin mu taimaka a samu tsaro ingantacciya a ƙasar nan. To wai ma kowane dangantaka ke akwai na halin yau da ake ciki da kuma wannan matsalar tsaro? Muhammad Ismail mai bin diddigin harkokin tsaro ne a kasar. maganan harkar security abun nan jama'a fa sun yanzu dole sai sun ɗauki mataki da kansu wanda in ba ɗauki wannan matakan ba su wa'annan shugabannin namu ba ruwansu ga abin da ya shafi abin da ya shafi abin nan eh, yadda mutane suke cikin rayuwa tsadar rayuwa ta yawa rashin kwanciyar hankali ya yawa gashi yanzu a rufe boda abinci kuma da ake yi shekara shida yau shekara biyar ana cewa an ɗauki matakan ayi noma da sauransu amma har yanzu mun kasance da kanmu sannan ga boda ta rufe ah, dola ta ƙara naira ta ƙara lalacewa kusan ta tabarbare komai dai abin kullum ƙara lalacewa yake a ƙasar nan. koma da menene fatan talaka shine allah kawo tsaro ko a samu a daina jin tsoro. Ibrahim Abdul Aziz, sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya. To a gaida Ibrahim, to masu sauraro da fatan za a mana afuwa domin yau ba za mu samu damar kawo muku labaran wasanni ba saboda wasu matsaloli da suka sha kanmu. Amma dai ga Hadiza ta dawo da labarai a takaice. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Dr. Anthony Fauci babban masani a fannin cututtuka masu yaduwa na Amurka zai gana ta yanar gizo a yau Alhamis da zababben shugaban kasa Joe Biden game da ƙara adadin masu kamuwa da cutar COVID-19 a ƙasar tare da duba yiwuwar fara yin allurar rigakafi ga miliyoyin Amurkawa. Fauci, daraktan cibiyar da ke yaƙi da cututtuka masu yaduwa, ya kasance jagora kan matakan da gwamnati ke ɗauka wajen yaƙi da annobar. Amma mummunan gargaɗin da ya yi game da illolin cutar daga ƙarshe ya sa sun yi hannun riga da shugaba donald trump wanda ya jingine shi a gefe ya koma fifita ra'ayoyi masana kiwon lafiya da ke nuna alamun samun nasara a yaƙi da cutar gabanin zaben ƙasa da aka yi a watan da ya gabata wanda ake hasashen biden ya ka da trump bayan da rundunar 'yan sanda ta ƙasa da ƙasa wato interpol ta cafke abdulrashid maina ƙasar niger a ranar 30 ga watan nuwamba 'Yan sanda sun tusa ƙeyarsa inda suka kawo shi Abuja babban birnin tarayyar Najeriya. Cikin wata sanarwa da hedkwatar 'yan sandan Najeriya ta fitar dauke da sa hannun kakakinta Frank Mba wacce ta aiko wa VOA ta nuna cewa a ƙarshen makon jiya ne rundunar ta Interpol da kuma 'yan sandan Nijar suka cafke shi a ƙasar ta Nijar inda aka kawo shi cikin wani jirgi na 'yan sanda In za a iya tunawa shi dai Abdulrashid Maina na fuskantar shari'ar da ke zarginsa da wawure kudaden 'yan fansho lokacin da ya jagoranci wani kwamitin aiki da cikawa na shugaban kasa kan fansho. A baya dai wata babbar kotu ta ba da belinsa wanda daga bisani ya tsere lamarin da ya sa kotun ta tsare sanata Ali Dume wanda ya tsaya masa akan ba da belinsa. Lundunar 'yan sandan ya ce yanzu dai Abdulrashid Maina zai ci gaba da fuskantar shari'a To labaran duniyan na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. An kama Jimmy Lai fitaccen attajirin nan mai kafar yada labarai da ke fafatakar kare makaɗiya a Hong Kong inda ake tuhumarsa da laifin yin damfara. Lai mai shekara 73 ya bayyana a gaban kotun Hong Kong a ranar Alhamis tare da wasu shugabannin kamfaninsa na Next Digital su biyu inda ake zargin shi da laifin karya ka'idojin yarjejeniyar hayar ofishinsa. an dai hana shi beli kuma an ɗage ƙarar zuwa watan afrilu mai zuwa a watan agusta an taɓa kama lai a gidansa inda aka tuhume shi da laifin haɗa baki da wata ƙasar waje a ƙarƙashin sabuwar dokar tsaron ƙasa da china ta sanya wa yankin na hong kong sa'o'i bayan an kama shi jami'an 'yan sanda sama da ɗari suka kai samami a hedkwatar kamfanin lai wanda ke buga jaridar apple day jaridar ta yada samaman kai tsaye ta shafin ta na yanar gizonta inda ta nuna jami'ai suna bincike a cikin ɗakin labarai yayin da aka shige da lai ta ɗakin labaran sanye da anko a hannunsa kamfanin twitter ya tsauraran ka'idojin yin amfani da shafinsa inda ya haramta yin amfani da kalamai da ke muzanta mutane saboda launin su ko ƙabilu ko ƙasar da suka fito A ranar Laraba, kamfanin na sada zumunta ya sanar da sabunta ka'idojin nasa Kamfanin na Twitter ya ce daga yanzu zai rika cire duk wani sakonnin batanci da masu amfani da shi ke bayarwa. Sannan kuma za su yi kokarin gano abubuwan da suka saba wa manufofin kamfanin inda ya ce za su iya dakatar da waɗanda suka karya dokar. Waɗannan ƙa'idoji na daga cikin sabbin matakan da kamfanin na Twitter ya ɗauka don magance matsalar masu wallafa kalaman batanci a dandalin. A watan Maris, kamfanin ya hana sanya sakonnin Twitter da ke nuna kalaman batanci kan shekaru, na kasa ko cuta. Sannan a shekarar 2019 an dakatar da sanya sakonnin da ke nuna batanci ga wani addini ko kuma nuna wariya. To masu sauraro da haka ne muka kawo karshen shirin namu baki daya sai kuma gobe idan Allah ya mu za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. yanzu a madadin ita hadiza wacce ta na gabatarwa sai kuma julie leathers gresham da ta hada mana shirin ni mahmud lalo nake cewa mu kwana lafiya